yau sama da shekaru biyar kenan najeriya ke ta alkakai da kungiyar nan ta 'yan boko haram a bayan su yau ko gobe abin sai ƙara kurkucewa yake yi kusan a ce wankin hula na neman ya kai ƙasar dare haka kuma wannan ya sa 'yan ƙasan musamman 'yan arewacin najeriya ba su da kwarin gwiwa ga gwamnati mai ci a arewacin najeriya ba wanda ya rage yanzu kungiyar bata kai wahari ba kama da sarki ko sarakuna ko wani tsohon soja ko wani babban jami'in gwamnati balle da mutanen gari yanzu haka ne dubban jama'a ne suka rasa muhallinsu sakamakon wannan farmakin da suke kaiwa a lokuta daban-daban kuma gwamnatocin jihohin arewacin najeriya ne yanzu haka suka samar da sansanin 'yan gudun hijira yayin da wasu sun shige kasashe makwabta da yawansu sun yi hasaran yan uwansu da dukiyoyinsu masu tarin yawa wannan dan talakin ya shaida wa wakilinmu na jihar borno harun dauda biyu cewa daga baga ya tako zuwa maiduguri ka suna mutuwa kuma su ma suna harbin mu sojojin mu sun gudu sun bar makamai an kawo musu sun gudu sun bai me gwamnati Najeriya take so da mu ko mu ba yan Najeriya ba in ko na ne tafiya mana ta sai mana ka bar mu mu ba yan Najeriya ne mu aikokun ba gani kuma sun yi mana abin da bai kamata ba na irin abin sai dai yadda lamarin sannu akan hankali ya zame alkakai ba ga Najeriya ba a'a har ma duniya baki daya domin ko idan aka yi al'akari da ire-iren farmakin da wannan kungiyar ke kaiwa ko kuma ta sha kaiwa a lokuta daban-daban wannan ya isa hujja domin hatta ginin majalisar ɗinkin duniya da ke babban birnin tarayyar najeriya wato abuja bai sha daɗi ba domin a ranar 27 ga watan agustan shekarar 2011 wannan kungiyar ta kai masa hari kuma mutane da yawa ne suka mutu sakamakon wannan hari nata a lokuta daban-daban ta kame wasu 'yan kasashen waje ta halaka su haka kuma ta kai hari a babban ofishin 'yan sanda na ƙasa da ke babban birnin tarayyar najeriya wannan ya nuna cewa ba wani wuri da ya fi ƙarfin wannan ƙungiyar ta kai hari domin ta kai a barikokin sojoji sau tari ba shakka yanzu ba wani wuri a cikin ƙasar da wannan ƙungiyar ba za ta iya kai hari ba sai ko in an sake lale kamar yadda tukur abdulkadir masani harkokin yau da kullum ke cewa duk wata haɗin kai da za a yi a kasashe masu tasowa babu laifi domin dama kasashe ne da suke da al'adu ɗaya da yanayin rayuwa iri daya ba laifi ne idan kasashe masu tasowa sun haɗa kansu domin tunkara matsalolin tsaro ba amma a ce a bar manyan kasashe rika tsoma bakunan su a cikin al'amuran kasashe namu masu tasowa baya haifar ma da waɗannan kasashe da mai yaya masu idanu saboda haka in duk wani haɗin kai da ya shafi ko ta hanyar ECOWAS ko ta hanyar EU ko ta hanyar kasashe yan baro misali wannan duk ba laifi ne ba dama kuma abinda da wannan haɗin kai yake bukata kenan to sai dai yadda wannan kungiyar ta samar da horaswa musamman na sarrafa makamai shi ma wani abin duba dubawa ne domin ko yanzu haka tana da makamai wadatattu kuma waɗanda suka fi na jami'an sojan najeriya inganci ko baya ga shigo da makamai da ƙungiyar ta yi haka kuma ta ƙware wajen sarrafa bom tare da tada shi wanda har yanzu sai ƙara ta'azzara yake yi to amma sai dai dr bawa abdullahi wasi masani harkokin tsaro ya ce muddin gwamnatin tarayya ba sake salo ta yi ba to har kullum ƙungiyar boko haram za ta ci gaba da samun galaba ne ga dai bayanin da yake yi masu rike da riga ragaman mulki su sani amfani da wasu marasa kishin ƙasa ta fasa ƙwabrin makamai wai da tunanin tursasa ma wani bangare mafarki ne mara, mara a rayuwa ta zahiri a ko'ina a duniya. Yin ma'amala da mayagu cikin gwamnati bai taɓa haifar da ɗa mai ido ba a kowace gwamnati a tarihin gwamnati-gwamnati da ake na dole wa gwamnati ta yi aiki da ƙwararru ba haka kawai ta ɗauko wani don ya tara mata mutane sun mata zaɓe bai cancanta ba a bashi mukamai wadda suka jimɓaci tsaro. Haka kuma na samu zarafin zantawa da gwamnan jihar Borno Kashim shattima kuma na ce masa yallaɓai tun da wannan lamari ya ci ya cinyewa ba su kiran waɗannan masu tada kayan baya domin su yi sulhu da su? Ai wato duk yake-yaken duniya a karshe a sulhu ake sasanta abubuwa. Duk da yakunan duniya a sulhu ake kammala ta. Ni tun a shekara alif dari biyu da goma sha ɗaya lokacin da yana takarar gwamna. Na yi fafatukan cewa in har Allah ya bani mulki za mu yi hikiman sulhu. tun kafin abin ta lalace ta zo wannan matsayin ina nan akan bakana amma katin mulki nawa karfi na bai kai in ce ku zo mu yi sulhu ba gwamnatin tarayya ce ita take da iko har in na ce sai dai in yi in ba su shawara in tuntube su in ce ya kamata a zauna wayannan 'ya'yanmu ne 'yan uwanmu ne mu ga yaya za mu yi a yi sulhu a yi zaman lafiya a kasanmu amma ya dangana bisa ga gwamnatin tarayya ne tun da sai sun so ne tukun za su tuntube ni kuma ba su tuntube ni ba to ya zan yi to tun da ba su tuntube ka ba kuma wannan abin ba jihar kaɗai kadai ba jihohi uku ne musamman wanda suke da dokar ta ɓaci a halin yanzu nan kuma nan waɗannan waɗannan mutane suka hita a addaba me zai sa ku gwamnonin uku ba za ku taru ku je ku ga shugaban ƙasa a kan a nemi a sulhu da waɗannan ba saboda an ce mai ɗaki ishe san inda ruwa ke zuba masa mun sha haduwa da shi kuma mun sha gaya masa akan ya kamata a yi sulhu amma akwai wanda ya sa su suke shugabancin batun sulhu amma mun sha gaya masa kuma za mu dada nanatawa ya kamata a yi sulhu sulhu nan ita ce hanyar mai inganta hanyar da za ta kawo mana zaman lafiya a kuma ganin zaɓe na dab da zuwa wasu jihohin da yawan jama'a su ba su yi su sakamakon wannan lamari kusan batun zaɓe a gare su ma ba taso ba santa mai na lawal da ke wakiltar wasu yankunan jihar borno da aka kaiwa wannan harin ya ce ai batun zaɓe a wannan yankunan ma san ba ta taso ba ga da abin da santan ya shaida mini a wata hirar da na da shi. mu yanzu magana numfashin mu muke yi yanzu halin da mutanen da muke magana nan suke ciki ai ai in ba wani mugun mutum ba in ba wani mara tausayi ba ai wanda yana da kauna yana da ɗan imani a zuciyar shi wa'annan mutane ta yaya za ka je ka yi musu maganar kuri sun dai an samu sai an samu maganin wannan abin da muke cikin nan. To sai dai hukumar zaɓe ta ce ba inda ba za a yi zaɓe ba a duk faɗin tarayyar Najeriya domin kuma magana da yawan hukumar zaɓe na ƙasar wato Mr. Nick Dazan ya shaida wa wakiliyarmu Madina Dauda cewa jihar Borno na cikin jihohin da har yanzu ba a basu katin zaɓe ba na dindindim amma fa za a yi zaɓe a jihar. Yanzu dai a takaice mun rarrabar a jihohi 35 da kuma birnin tarayya abuja to duk kamar yadda aka yi tsarin da ranaku na uku na farko ana rarrabarwa a inda aka yi rajista wato a cibiyoyin zaɓe to bayan haka kuma har yanzu muna rarrabarwa kuma za mu ci gaba da rarrabarwa sai ƙarshen wannan watan a ofisoshinmu a kananan hukumomi. to ka ambaci jihar borno kenan su ba za su yi zaɓe ba eh to muna kokari kawo yanzu mu tabbatar da ba ma jihar borno ba kawai duk jihohin nan inda akwai wanda suka gudu hijira suna masu gunoni an tabbatar da sun kada kuri'ansu bisa ga doka wannan lamari na bukatar mahukuntan kasar su sake lale domin ko harkokin kungiyar boko haram ya su kurkutar da harkokin tsaro da ma sauran na rayuwar yau da kullum a cikin kasar